بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله والمسجد الحرام نعم وإخراج أهله منه أكبر عند الله آه. والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا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 amma ba'adu yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam wa rahmatullah barkanmu da haduwa cikin wannan masallaci masallacin Alhaji Umar Mutallib babban masallacin Juma'a Maƙera, a cikin garin Funtuwa a jihar Katsina mahaɗu daidai wannan lokaci yammacin litini ashirin ga watan ramadan ta shekara bakwai, wadda ya zo daidai da tara ga watan march shekara ta da shida miladiya ma haɗu domin ci gaba da tafsirin Alƙur'ani mai girma muna cikin suratul bakara kafin mu ci gaba da karatu dubi zuwa ga cewa za mu shiga goman ƙarshe in Allah ta'ala ya kai mu gobe daren da zai shigo yau bayan rana ta fada an sha ruwa to wannan dare ne na farko na cikin goman ƙarshe wadda sunnar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ta karantar da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam in an shiga goman ƙarshe yakan ƙara rubanya aikinsa yakan ƙara dagewa na na'isha ɗaya daga cikin matan manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tace kana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam idza dakhala al-ashr jadda wa shadda miqdarahu wa ayqadha ahlahu wa ahya layla wato manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya kasance in an shiga goman ƙarshe yakan dage yakan ƙara dagewa doriya akan dagewarsa ta da har ma yakan nisanci iyalansa ya koma ya tare a masallaci ya ta yi itikaf ya farkar da iyalansa ya ta ibada cikin dare kullum kuma ma'aikin Allah yana raya darensa. akwai wani dare mai albarka kamar da kuka sani cikin wannan wata a goman ƙarshe akwai daren lailatul ƙadar wanda Allah ta'ala ya ce khairun min alfi shahar to amma kamar da annabi sallallahu alaihi wa wasallam ya faɗa dab da tashin alkiyama akwai waɗansu mutane du'atun ala abuwa bi jahannam annabi ya ce man ajabahum ilaiha qadafuhu fiha akwai wasu masu kiran mutane zuwa ga kofofin wuta duk wanda ya amsa musu za su jefa ki ciki na bi an turo man wani bidiyo kilif na masu suka mai da'awan alwato mai da'awan ƙur'ani zalla waɗanda suke kan tafirka wato tafarkin mai tafi ne ga abin da yake faɗa ku saurare shi sannan kuma mai masa dikan kan abin da zai faɗa don karya zama an karya gwiwar mutane kan ibada kwarai ina fatan dai an ji abin da wannan mutum yake faɗa ba su suka abu na farko ya yi hujja da cewa tun da an ce ina an zanna ku da aka wannan daren ya riga ya wuce an yi shi ya wuce tun zamanin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam aka wannan dare aka saukar da alkur'ani a cikinsa kuma ya riga ya wuce ba za a ƙara maimaita shi ba ai an ce inna anzalna ku. ma bi ne ba kamar yadda ya faɗa ake inna ku. da aka kaman wani dare ne aka yi shi a duniya so ɗaya daga nan kuma ba za a ƙara yin shi ba abin da yake faɗa ke me dalili saboda ai Allah ya ce inna anzalna ku to abinda muke cewa in dai ka kore mai tuwon wannan daren duk shekara da hujja bisa hujjar cewa ai Allah ya ce inna anzalna ku an riga an saukar da shi ya riga ya wuce don haka ne ramazana din ma sai ka ce shikenan ramazanan da aka saukar da alkur'ani ciki zamanin ma'aikin Allah shi ma ya riga ya wuce ba za a ƙara wani ramazana din ba ko sai ya zanto babu bukatan azumi ma kenan kawai an yi yadda aka yi daren lailatul qadar so daya aka saukar da alqur'ani a ciki ya wuce to shi ma shahrul ramadan din shi ma sai a yi shi so daya an saukar da alkur'ani ciki ya wuce domin shi ma ai Allah cewa ya shahrul ramadan alladhi unzila fihi alqur'an da haka in wancan anzalna ku fi ilimadi ne unzila ma fi ilimadi ne da haka yadda daren lailatul aka ci aka cinye ya wuce ba zai ƙara maimaituwa ba a fahimtar ka masu suka to ramadanan ma da sai ya zanto ita ma ba za ta ƙara watan ramadan din ma ba zai ƙara maimaituwa ba in dai lailatul qadari so ɗaya ne aka yi wannan daren an saukar da alkur'ani ya wuce to tabbas ramadana ma zai zanto so ɗaya ne domin kamar yadda aka ce inna anzalna hu fi lailatul qadar kuma haka aka ce shahr ramadan alladhi undila fihi alqur'an na'am da haka ramadana ma ba sauran wani azumi sai ka ɗauka cewa kawai faman shahida min kuma shahara faliyar sunhu yi wancan watan ne wanda a ciki ne aka saukar da alkur'ani watan ramadan ɗan zamanin ma'aikin allah to da sai ya zama shi ne ake cewa in ka halarce shi ka yi azumi ba wannan ba kaga inda ma'auni irin na masu suka za a auna ma ba za a rika yin azumi ba shi ma azumin ya riga ya ya riga ya wuce kun ga wannan abu na farko ke abu na biyu ya shigar da shubha cewa wani wai zai iya cewa kamar da yake fada a kilif ɗinsa wani zai iya cewa ta nazarul mala'ikatu fi'li mudari'i ne yace ai a wancan dare ne da ya wuce na zamanin ma'aikin Allah a wancan dare ne mala'ikun suke sassauka an gane ko to in ka ce a wancan dare ne a cikin ayar suratul qadri to ban san yadda za ka yi kuma da ayar suratul dukhan wadda Allah maɗaukacin sarki yace inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin sai ce فيها يفرق كل أمر حكيم من قال الله تعالى إنا أنزلناه في ليلة مباركة من سوكت القرآن أتكن دريمي البركة أم قال سي الله تعالى يتي فيها يفرق كل أمر حكيم a cikin wannan daren ne yufraku kaga yufraku fi'li a cikin wannan dare ne ake rarraba duk abin da zai faru a tsawon shekara a wannan daren mai albarka inna anzalna ku fi lailatin mubarakatin mun saukar da alqur'ani a dare mai albarka to wannan dare mai albarka sai Allah ya ce fiha a wannan daren mai albarka yufraqu kullu amrin hakimin ake rarraba duk wani abu wanda ke cike da hikimar Allah wato duk abin da zai faru tsawon shekara to Allah yakan yi project din faruwan wannan abu ne an gane ko a tsawon shekara wanda zai mutu wanda zai haihu wanda zai yi kuɗi wanda zai yi talauci duk abin da zai faru tsawon shekara a daren lailatul qadr ne ubangiji madaukakin sarki ke tsatsarawa shine fi hayu raku to in ka ce can tanazzalul mala'ikatu wancan daren ne kwara ɗaya kuma ba za a ƙara yin irin wannan daren ba masu suka kamar da ka kuma ka ce ta tanazzalul wato da aka ce ta mala'ika, mala'ikatu fi bari bari'i mala'ikun su rika sassaukowa ne a wancan daren na zamanin ma'aikin Allah wanda aka saukata Alƙur'ani a cikinsa. ba wai kowace shekara ba to ya za ka yi da shi kuma fi hayo faraku shi ma kenan duk abin da zai faru a duniyan nan a wancan daren ne aka rarraba wancan ƙwara ɗaya ɗin mun gane da kyau to haka duk wanda yake da wani ɗan ƙanƙanin hankali ma ba wai ilimi ba zai fahimci ce zai fahimci shirmanka wannan san ba ilimi kake faɗa ba abu na uku jama'an musulmi in ya zama wannan daren lailatul qadri su ɗaya ne tak aka yi shi kuma ba za a ƙara yin shi ba ya an ci an cinye ya wuce a zamanin ma'aikin Allah aka saukar da alkur'ani cikin shi ya wuce to sai kashi Allah ta'ala yana ma daren kirari da cewa lailatul qadri khairun min alf shahr daren lailatul qadri ya fi dara ya fi watanni dubu to watanni dubu gaba ɗaya in ka lissafa shekara tamanin da uku ta wata hudu ne wata watanni wata dubu ɗaya za ka cire shekara tamanin da uku da wata hudu ne an gane to kenan ma sauran mu na yau da gobe ai sun fi daren kenan in ba haka ba yanzu tun zamanin da aka saukar da alkur'ani ita daren juma'a tana ta mai fituwa tun mako ana ta yinta tun mako ana ta yinta har zuwa yau ita kuma daren lantar kadar so ɗaya aka yi ta ba za ta mai ba kuma aka nuna ta fi sauran dare kenan in ka tara in ka tara tun da su suna mai fituwa ita kuma ta tsaya to kenan sun zo sun wuce take da Allah kun gane domin zuwa yanzu hijira na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai to dukkan wata laraba ko alhamis ko juma'a ko asabar so nawa ita ta maimaitu an gane to in ka tara maimaituwanta da wani za a lazumci yin ibada cikin daren da ke maimaituwa zuwa yanzu kenan kaga za ma su fi daren layar sulkadar ɗin kenan mun gane maimakon ya zama kowace shekara in kai ibada a cikin daren lailatul qadri za a baka lada sama da kai sama da wanda ya ibada shekara 83 da wata hudu to a kai ka ce so ɗaya ce tak da haka afdaliya din nata fifikon da tafi sauran ya sai tafi su kenan bayan ita so ɗaya ne ku kuma ana ta maimaita su da Allah mun fahimci wannan da kyau Allah maɗaukakin sarki ya dakatar sannan in kun saurare ki da kyau za ku ji ya ce ba wanda ya taɓa ganin daren lalitar ya ce ba ma a ƙwar'ani ba ko a hadisi to a nan wurin gaskiyar magana ba daidai ka faɗa ba ƙarya kai in ba haka ba a cikin hadisi sahabi ubayyum ne ka'ab ya ce ya ga daren lailatul kadri ka karanta sahihu muslim nan ba hadisi na 722 al-imam al-imam at-tirmidhi nan ba hadisi 3351 ubay ibn ka'ab sai da ya rantse da Allah ya gadaran lailatul qadar to ina wancan magana naka da kace ba wanda ya taba ganin ta ko a hadisi akwai hadisi cikin sahih muslim na faɗi nan sa da tirmidhi ubay ibn ka'ab cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai da ya rantse ya ce ya gadaran lailatul qadari a daren 27 ga watan ramadan sai da ya rantse sannan ya faɗi haka ina fatan mun gane da kyau to da haka daga waɗannan bayanai za ka fahimci wallahi malam har aƙidar kala kafi ba aƙida ce ta ta ginu kan addinin musulunci ba aƙida ce kawai da ta zo ta rusa addinin musulunci ta ɗibi jahilai ta ɗibi wawaye mun gane jama'a da kyau ta ɗibi jahilai ta ɗibi wawaye kuma sai ya kawo ta shubuha ko ya za a ce annabi bai zanta ba annabi bai san daren ba mun gane ko ya za a yi an faso karmai da alkur'ani a ciki ya zai manta a ce ba san daren ba shin jama'an musulmi darare masu falala a ɓoye su ya zama ba a bayyana actual date na daren ba ko na dararen ba ba a faɗa ainihin daren ba ko ainihin yinin ba ai ba goyon abu ne ba a ta a cikin alkur'ani misali da Allah madaukakin sarki ya ce walfajir ala rabba wal fajr wa layalin ashr wal fajr wa layalin ashr to yanzu ka tambayi dukkan wani dan kara katu Allah ya ce wal fajr wa layalin ashr to a cikin alkur'ani Allah ya lissafa ya ce daren kaza da daren kaza da daren kaza su ne layalin ashr Allah ya faɗe su ba a fito ƙarra an faɗi daren ba shi yasa duk in ka bi tafsirin malami za ka ana da sabani ma akan menene layalin ashiri din wanda ta akwai nassin alkur'ani da aka lissafa aka ce daren rana kaza ne da na rana kaza da na rana kaza me zai kawo sabani to amma bai hikimar a basu a haka a ce jarare goma a barka kukulalaba, da gwargwadon abin da za ku samu a hadisi da kuma bayanai na manyan malaman farko cikin sabai da jami'ai mun gane jama'a da kyau ba nan kaɗai ba Allah maɗaukacin sarki ya ambata a cikin suratul hajj الله تعالى تي ليشهدوا منافع لهم نعم ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم نعم. على ما رزقهم من بهيمة الأنعام تكتم بيدك ونعم قرآني الله كتي منين أيام معلومات da Allah maɗaukakin sarki ce li yashkadu fi alahu, wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat to ayyamun ma'lumat ina ne alkur'ani ya ce ayyamin ma'lumat ya ce daren kaza ne ko yinin kaza da yinin kaza da yinin kaza ya kama sunansu a cikin alkur'ani kaka mun gane ko na daga cikin hikimar shine a bar su ku lalibe su ku tabbatan Allah da gurgudan abin da kuka samo cikin hadisan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mun gane haka ayyamun ma'adudat su ma a cikin alkur'ani Allah ta'ala bai lissafa maka ya ce rana kaza da rana kaza kama sunaye ba da haka in ya zan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bai faɗi date na daren lailatul qadari bai ce ga actual date wadda shine daren lailatul qadari wannan ba abin mamaki ba ne a usulubin shari'a a tsarin shari'a alkur'ani ma ya ɓoye wasu ranaku da wasu jarari. ya faɗe su mubuha ba ba tare da ya fito ya bayyana su ƙarara ba ina fatan mun gane da kyau da haka ne jama'an musulmi Allah maɗaukakin sarki ya tabbatar da cewa ya saukar da alkur'ani a dare mai albarka inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin mun saukar da alƙur'ani a dare mai albarka menene dare mai albarka sai wata ayar ta fassara ta ce inna zanna ku fi lailatul qadar mun saukar da alƙur'ani a daren lailatul qadar to kaman ka nemi sanin menene daren lailatul qadar sai Allah ya ce wa ma adraka ma lailatul qadar dan a nuna maka girman sa lailatul qadri khairun min alf shahr wannan daren in kai ibada a cikin daren to ya fi kai ibada a watanni dubu ibada aka ce maganar cewa wai za a ga bishiyoyi sun kwanta za a ga gidaje ba su za a ga wuri sarari wannan khurafat ne masu suka ba ilimi ya tabbatar da wannan ba kawai daren lailatul qadri ibada ake taki a yi a ciki kamar yadda an ce kaga watan ramadan ai ba ana nufin wani abu ne za a kai shi da idaniya ba ko kawai cikin watan ne za ka yi ta ibada to daren layatul qadar shi ma daren ibada ce za ka yi in kai ibada a cikin daren ka samu daren don Allah mun fahimci wannan da kyau ladan da za a baka na kayi ibada a wannan daren ya fi ladan da za a ba wanda ya ibada a tsawon watanni dubu ina fatan mun fahimci wannan da kyau kuma a duk shekara wannan dare yana mai metuwa don mala'iku suna sassauka don tanazzalul mala'ikatu mala'iku na sassauka cikin kowace shekara a wannan dare mun gane jama'a da kyau har ma da mala'ika jibrilu cikinsu kuma Allah ta'ala ce wannan daren ga baki ɗayansa albarka ina fatan mun gane wannan da kyau da aka ana samun wannan dare ne ta hanyar yawaita ibada a cikinsa duk mutumin da ya yawaita ibada a cikin wannan daren ya samu daren kuma dare ne wanda mala'iku ke soka kamar da kada Allah madaukakin sarki ya faɗa kuma daren da ya Allah ta'ala ke rabon arziki da abin da yake ma ba arzikin ba ko menene a ranar ne akan akan kasafta a ce ga tsawon abin da abubuwan da za su faru tsawon shekara a ranar Allah madaukakin sarki kan tabbatar da yi kamar da akan yi budget na shekara ko to haka tsarin gudanar al'amuran rayuwa gaba ɗaya a wannan daren Allah maɗaukakin sarki yakan tsara kuma dare ne wanda yake aminci ne a cikinsa da zaman lafiya ina fatan mun gane wannan da kyau jama'an musulmi da gaske malamai suna da saɓani akan wani dare ne wasu tabbas da daren ta an yi ittifaki cewa wannan dare yana cikin watan ramadan ne tunda Allah ta'ala sai inna ku fi lailatul qadri mun saukar da alqur'ani cikin cikin lailatul qadri sannan kuma yace shahr ramadan alladhi unzila fihi alqur'an kenan kaga shi daren a ina yake kenan a cikin watan ramadana mun gane jama'a da kyau to amma a cikin watan ramadan din a farko ko a tsakiya ko a ƙarshe wasu malamai suka ce jujjuyawa wani lokaci ya zanto a farkon wani lokaci a tsakiya wani lokaci a ƙarshe wasu mafi yawanci suka ce a ah, daren nan yana afkuwa ne a goman ƙarshe sun dogara ne da hadisan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam har zuwa dai su ubayyu ne ka da suka ce tabbas yana afkuwa ne a dan a 27 ga wata ina fata mun gane wannan da kyau amma hikimar da yasa aka yi ibhamin sa aka bar shi a rufe ba amma karfafa a ayyana cewa daren kaza ga watan kaza ba saboda musulmi ya yi amfani da dama yi ta ibada kowace dare sai zama daren da ya ibada ciki ba tare da daren ya kadar ya gita ba ya samu ladan ibadar sannan in kuma ya sa'a ya tashi ya yi ibadar sai kuma ya dace da daren ya kadar to ya samu riban yawon ladar ke an gane amma kullum aƙidan ƴan kalakatu aƙida ce ta ruguza addini domin ka zo da wata fahimta rana tsaka da za ta sabawa abin da imamu malik ibn anas yake akai kai al'imamu abu hanifa yake akai kai al'imamu shafi yake akai kai al'imamu ahmad bin hanbal yake akai duk sanin alkuranin ka kai waɗannan manyan malamai ne ka wa duk salam duk manyan malamai su shehu usman ibn fodiyo da aka yi su a kasan nan sai aiki da alqur'ani sai aiki da hadisi sai aiki da littattafan fiqh malamai duk manyan malaman da ke kasan nan da na afirka nan gaba ɗaya duka saba musu kuma ka zo da salo na yaudara musamman da yadda yake yaudaran 'yan tijjaniya yake yaudaran wawaye cikin 'yan tijjaniya domin masu hankali da ilimi sun ɗago shi tuni suna masaranci in ba haka ba mutumin da ya ce shi bai yadda da komi ba sai alkur'ani abinda ke cikin alkur'ani ne kadai musulunci amma duk abin da aka ce annabi ne ya faɗa wanda baya cikin alkur'ani bai da shi ba shi ma'aikin Allah bai da hannu cikin musuluncin nan shi na ce kadai iya abin da Allah ya faɗa kai kuma kana da shekin abubuwa in aka kaja aya ɗaya sai kai ta bayani kai ta mangari mangarin kuma a cikin qur'ani kuma kai gashi nan za a yada kai mangari kaza kai mangari kaza a matsayin maganar ka kai amma ma'aikin Allah shi bai da taka maganar kai yanzu nan da shekara hamsin sittin ɗari za a ije bidiyo kilif ɗinka sai a sa a ce eh ga abin da ka faɗa ga contribution ɗinka a addinin musulunci amma shi Annabu da ya rayu a lokacin da ba kasar ɗin shi maganarsa ba ta dabaru da sahabbansa in sun ji ta za su haddace ta in sun haddace su faɗa ma 'yan baya in sun fada ma ‘yan baya ‘yan baya su kimanta maganar annabin da aka aiko shi da alkur'ani su taskace ta su haddace ta su ma su fada ma ‘yan bayansu a haka a haka har a tashi duniya maganar ma'aikin Allah tana nan raye kana nuna ba ta da kimar da za a yi mata irin wannan kiyayewar ko dai zan abin da kake nufi kenan ko kuma kana nufin ma'aikin Allah tun da ya zo duniya bai ma yi wata magana ba bai yi wani aiki ba tunda dama abin da ake ce ma hadisi shine ko dai maganar ma'aikin Allah maganar nan ko da waye maganar nan yayi da matarsa ne na aure a yayi da ƴaƴansa ne na cikin sa yayi da makwabtansa makwabtansa ne yayi da sahabbansa ne da mazarna yayi ko da musulmai in dai yayi furci to wannan magana sunan da hadisi sannan in dai ma'aikin Allah zai yi wani motsi in ya zauna zaman in wani zabe ce naga annabi ya zauna lokaci kaza to ya faɗa hadisi in annabi ya miƙe in wani zabe ce naga annabi ya miƙe to ya faɗa hadisi kenan za a ta ruwaito shi a ma'aikin Allah ya miƙe lokaci kaza Shi shine sunna fi'iliya kenan mun gane wannan da kyau shiga gidan annabi yayi ya zama hadisi to in ka ce babu hadisi kenan ma'aikin Allah ba bai rayu ba domin rayuwar ta sake gaba ɗaya sabai suka kwafe عند القرآن ياتي لقد كان لكم في رسول الله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا تكاد ودنا لا يوشك بعدها sahabbai sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam Allah ya ce su shawarci annabi cikin al'amari wa shawu wato Allah ta'ala ya ce wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa shawirhum fil amri ka nemi shawaran sahabbai to sanda ma'aikin Allah ya tara sahabbai zai nemi shawarar su ko ya kira wani mutum da zai nemi shawarar sa an gane a lokacin sai sahabin ya kiyaye cewa ai ya nemi shawara ta wurin kaza hmm. to shikenan wannan abun fa ya zama mai hadisi mun gane kuma da Allah madaukakin sarki ya tabbatar da cewa annabi yana umarni yana hali الذين يتبعون الذين نعم. يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة نعم. الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل نعم. والإنجيل يأمرون بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إثرهم والأغلال التي كانت عليهم نعم. فالذين آمنوا به وعزروه نعم. Allah sarki yace alladhina yattabi'una ar-rasula an-nabiyya taurati wal sai ce ya amruhum bil ma'ruf ashe umarnin da annabi zai masu in sahabi ya kiyaye gashi Allah ce ya amruhum bil ma'aruf to umarnin da zai masu sai sahabi ya kiyaye annabi ya umarce mu da aiki kaza to shikenan ba an samu hadisi wa yanhaqum 'anil munkar hanin da zai masu kuma wani sahabi ya kiyaye annabi ya hana muka za to nan ma an samu me an samu hadisi mun gane wannan da kyau to yanzu ɗan tijjaniya sai ka zo ka ce masa wai ba hadisai to ka gaba ɗaya ka ce ba hadisan ma'aikin Allah duk da ta zama bidiyo ka ce babu su duk malamai da suke karantar da ƙazari a shimawi ibiya risala askari har bautasar ka ce duk mata. an gane da kyau sai naka ne kai kadai shine gaskiya kuma kai abin da zaka fasara a alqur'ani kai ne zaka fasara wa kanka to in kowa aka ba shi dama ya fasara wa kanshi alqur'ani ta ga cewa larabci ne kalmar larabci a tabe yana daukar fusaku daban-daban abinda zaka fahimta ta ta wancan aya ba shi wani zai fahimta ba da Allah mun fahimci wannan da kyau so shi yasa bata ce zallanta jama'an musulmi kun ji abubuwa al-ma'lumun min addini bin darura abinda yake kowa ya san shi a addini kamar da sun kadare din nan amma dan kala kata zai zo ce maka babu shi an gane ko mata in suna haila ma'lumun ne min addini bin darura to ba sa sallah dan kala kata zai zo ce maka ko suna haila ko suna jinin haila su sallah an gane ko suna jinin haila su azumi to ga wannan wani irin addini ne kuma a ce addinin musulunci ake Allah maɗaukakin sarki ya tsare to jama'an musulmi matashiyar zancen in ba kumanta manta ba muna karanta faɗin Allah maɗaukakin sarki yas'alunaka 'anil shahril harami akan wannan aya biki kuma akan ta mu ci gaba da bayani na'am يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه نعم. قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به نعم. وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله نعم. وإخراج أهله منه أكبر عند الله نعم. والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلوكم حتى يردوا ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا نعم. ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون babban malami al-Imam Sa'di Allah madaukakin sarki ya masa rahama jiya mun fara karanta tafsirin sa wato tafsirus Sa'di ko kace taysirul karimir rahman fi tafsiri kalamil mannan yake cewa Allah ta'ala ya da labarin cewa kafirai ba za su daina yaƙan mummunai ba kuma babban manufan kafirai ba shine kwace dukiyar mummunai din ko kashe su ba a babban manufan su shine ko dai su canza musu addini su bar musulunci su koma addinin kafirci ko kuma su canza ɗabi'unsu da halayensu su bar na musulunci su koma na kafirci an gane ko babban manufansu kenan saboda in har suka ci nasarar ɗayan biyun ya afku to kenan a ba alkiyama sai su zama tare da su a wutan sa'ir to kuma kafirai suna kashe duk abin da za su iya kashewa don cimma wannan manufar tasu ko dai su jirkita addinin mummune zuwa kafirci ko kuma su jirkita ɗabi'un mummunai daga ɗabi'un musulunci zuwa ɗabi'un kafirci an gane ko hmm. sai dai Allah madaukakin sarki yana taimakon mummunai kuma yana ba su kariya gurgudun iko so sai ce wa hadal wasu amu li kulli yadda Allah ta'ala ya siffanta kafirancan da cewa ba za su gushe suna yakan mummunai ba ko dai yaƙi na makami ko kuma yakan tunanin mummunai an gane ko sai ce to fa haka duk kafirai suke da na da da na yanzu la ya zalu na yukati nuna gairakum ba za su bushe suna yakan wasunsu ba hatta ya ruddukum an dinihim sai sun ga cewa ko dai sun jirkita masu addini ko sun jirkita ɗabi'unsu da halayensu da al'adunsu wa khususan ahlul kitabi min al-yahudi wan nasara musamman kuma yahudawa da nasara alladina bazalul jam'iyyat waɗanda suka kakkafa ƙungiyoyi wa nashrud du'a suka watsa yan farfagandan su yan bushara din su wanda za su kira zuwa ga addinin su ko dabi'un su wa basul atibba suka yada suka samar da likitoci kasashe kasashe wa banul madaris suka gina makarantu makarantu irin na kafirai wanda za ka cimma ɗabi'unsu ne halayen kafiran ake karantarwa ana kyaman ɗabi'u da al'adu da karantarwar musulunci ciki duk sun yi haka ne lijazbil umami ila dinihim saboda su jawo mutane zuwa addininsu wata dakilukum alaihim kullama yumkinukum kun mina shubuki, suna shigarwa musulmai duk abin da za su iya yi na shubuha allati tushakkituhum fi dinihim wata za ta sanya wa musulmai shakka a addininsu walakin al-marjuwa min Allah ta'ala sai dai abin da muke fata daga wajen Allah maɗaukakin sarki allazi manna alal na bil islam wanda shine ya ma mummunai bayan musulunci wa khatara lakum dinakum qayyim ya wa al'umman musulmi addinin sa tsayayyen addini wanda babu kokonto a cikin wa akmala lakum ku! ya cika ma mummunai addinin sa an yutimma alaykum ni'matahu bil qiyam bihi atamma qiyamin muna fata muna roƙon Allah ya dakar da zukatan mummunai wajen tsayuwa akan wannan addini kar shubuha da rudi ya sanya musulmi su rika duk suna barin musulunci ko kuma su suna cikin musulunci amma suna koko suna koyo al'adun kafirai suna kawo garuruwansu da gidajensu Allah ya tsare an gane ko wa an ya khadula kullu man arada an yutfi anuruhu Allah ya tabar da dukkan wanda yake so ya fusar da hasken Allah wa yaj'ala kaidahum fi nuhurihim Allah ya mayar musu da makircin su duk kullakullan da suke wa al'umman musulmi su jirkita musu tunani Allah ya mayar musu wa yansura dinahu Allah ya taimaki addinin sa wa yubli kalimatahu Allah ya daga kalmarsa ta musulunci sama wa takuna hadhihi al-ayatu sadiqah ala ha'ula'il mawjudin min al-kuffar yace kun ga wannan aya fadin Allah ta'ala wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istafa'u yace wallahi ayan nan tana gaggatuwa akan kafiran yau waɗannan kafiran na wannan zamani yace Allah tana tabbata akan su kama sadakat alaman qablakum irin yadda ta kaskata ka kafiran da suka gabace su mun gane ومن الله تعالى في إن الذين كفروا ينفقون أموالهم إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون نعم، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون الله تعالى يقول إن الذين كفروا ينفقون أموالهم للي كافرين لنا كشف أنسوا ليصدوا عن سبيل الله دنس حنا أي الدين المسلمين ba su za ta kashe kuɗin sun a alaikin hasra sannan kashe kuɗin ya zama musu takaici wallahi irin shirin da kafirai suke wa al'umman musuluncin duniya da suna cin nasara da abin ba haka ba amma suna kashe kuɗin allah maɗaukakin sarki na lalata himmarsu allah ya ce a ƙarshe sun mayu guda-guda kuma za a dawo a rinjaye su musulunci zai rinjaye kafirci wallazina kafaru ila jahannama yusharuna tabbas kafirai za a tashe su ne a wutar jahannama da gobe alkiyama mun gane ko yace summa akhbara ta'ala an anna man irtadda anil islam to jama'a kun ji wannan wato wala luna ku. kafirai ba za su ta yakan mu ko dai yaki direct ko indirect direct a fito na fito da ku a nemi kashe ku a nemi ruguza muku dukiya da konawa indirect kuma a yaƙi tunanin sai ga mutum dattijo amma ya koma ya ɗan mare kugu kawai da jins da ɗan tumbi haka kwajeje ya cuccusa riga a cikin iyayenmu da mun san wannan a musulunci an ɗauko al'adun wasu ne an gane ko sai a saki abubuwan da su ne karantarwar addininmu da iyayenmu ma sai a koma wasu al'adun da ba. a bukukuwanmu wai mutum yanzu yana kallon bai burge ba in bai kwaikwayi turawa ba wanda suke kuma ba musulmi ba hatta a jana'iza ba jama'a yayin rasuwa akwai wanda suke kokarin sai sun kamanta tsarin kafirai sai sun kawo shi irin gidajensu su su burge a tsarin haihuwa haka ƴaƴanmu ka gana masu tarbiyya irin haka akwai wanda zai taso ɗan shi ya tashi a gidansa amma yana kyamun ma yin masa yarensa wai yaron ba za a mishi ya shi ba ba haushe ne amma wai shi ya gumbace wa yaron in ya taso ya shiga gari bai iya hausan ba yana ce ma ɗa ta bai iya ɗin ba haka ya koya a gari amma sai dai koya mashi wani yara shi kuma sai ya iya yaren da yake koya masa shi kuma ba a wajen koshi ya iya mun gane ko a rika kyamatar da yara ɗabi'u da halayen addinin musulunci a koma sai ɗabi'u da halayen turawan yamma mun gane to shine yakin an yaki kwakwalen mu kenan an yaki kwakwalen mu kenan a makarantun da sauransu Allah ta'ala ya tsare mu. to sai kuma Allah madaukakin sarki yake cewa sun ma wato sai malam yace sun ma akhbara ta'ala sai Allah ya bada labarin anna man irtadda anil islam duk mutumin da ya yarda daga musulunci bi an yakhtara alayhi kufra ta yadda ya zaɓi addinin musulunci ya bar addinin musulunci ya koma kafirci ma'ana ya cika burin kafire kenan inda sai ya ce wala ya zalu na yuqatilu lakum hatta yaruddukum an dinikum to mutumin da ya yadda ya ridda sahabban ya yi ridda ne ta fuskacin ya kyala addinin musuluncin gaba ɗaya koko ya yi ridda ne ta fuskacin ya kyale karantarwar musuluncin gaba ɗaya ya koma karantarwar kafirai kowace irin fuska ne an gane wastamarra ala zalika ya ci gaba kan wannan addini na ƙarya na kafirci hatta ma da har sai da ya rasu kafiran yana kafiri to fa ulaika habitat a'maluhum waɗannan kam ayyukan su sun lalace fi duniya a duniya wal akhirati da lahira li adam wujudi sharti ha wa huwa al islam saboda rashin samun sharadin karban addini shine musulunci duk mutumin da ya ta aiki a nan duniya tukuru na taimakon gajiyayyu tausayi agaji amma kuma sai zan ba musulmi ba ne to wallahi ko koya je ba gobe kiyama ba za a biya shi lada a wajen Allah na wannan aikin ba an gane ko nana Aisha radiyallahu anha ta tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ce ya rasulullah dan uwan mahaifina Abdullahi ibn Ka san mutum ne mai kokarin ciyarwa mai kokarin taimako mai agazawa gajiyayyu mai taimakon mutane wani mai kuɗi ne aka yi dan uwa ne wajen na na Aisha radiyallahu anha ya taimaki jama'a amma an yi anya musulunta bai musulunta ba sai mutu akan kafirci to rannan sai na Aisha take tambayar mai gidanta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mai gidanmu jagoran abun kaunar mu sai take tambayar ta me ya ya Abdullahi ibn Jugad irin sadaka da taimako da agaji da ya rika yi annabi ya ce ba zai mashi amfanin komai ba domin bai taba karban addinin musulunci ba fa innahu lam yaqul qattu rabbi ghfir li khati'ati yawmati dan bai taba neman gafaran Allah bai shiga musulunci ba da aka kafuri duk abin da yayi Allah ya ce wa qadimna ila ma amilu min amali wa qadimna ila ma amilu min amali faj'alnahu haba'an Allah ya ce ka faɗi duk abin da suka aikata zan lalata shi ba zan karba ba shine wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura Allah ba zai karba ba wala yuqimu lakum yawm al-qiyamati wazna ba za ma a tsayar musu da mizanin auna ayyukan su ba in kafiri wani aiki mai kyau a nan duniya sai a dan jiyar da shi dadi kawai a nan duniya shikenan ya ci ya ci mun gane ko Allah ta'ala ya datar da mu sai malam yake cewa wato sai Allah ta'ala ce wa ula'ika kaga waɗannan da suka yi ridda waɗanda suka bar addinin musulunci ashabun nar sune yan wuta hum fi khalidina kuma za su dawwama a ciki tunda sun yi ridda sun bar musulunci wa dallatil ayatu bi mafhumiha mafhumin wannan aya abinda ayar abinda za a fahimta daga ayar nan annan man irtadda duk mutumin da ya rite bar addinin musulunci sun ma'ada ilal islam to bayan ya yi ridda sai kuma ya dawo ya shigo musulunci annahu yarju ilayhi amalu duk ayyukan da yana na aikin alkhairi kafin ya yi ridda wanda da ya ridda aka fata su to za a za a sabunta su za a sabunta za a daddada su za a activating din waɗannan ayyuka a farfado da su an gane daga nan sai ya tasa ta ci gaba da ayyukan alkhairi a musulunta shi na biyu da Allah mun gane wannan da kyau wa kadhalika man taba min al ma'asi haka wanda ya da mutumin kirki ne sai ya dawo ya dinga ayyukan sabo ya na kirki to ranar da ya dawo ya tuba ya zama mutumin kirki to shi ma nan sai ya dasa akan ayyukan shi na baya fa inda ha taqudu ilayka amaluhum mutaqaddima ayyukan da ya gabatar za su dawo masa to kamar yadda na faɗa muku a jiya wannan zancen ba a yi ittifaqi akan shi wajen malamai ba shin in mutum ja yana musulunci sai ya daina musulunci sai ya shiga wani addini da ba musulunci ba to ayyukansa da ya yi na musuluncin kafin ya rida suna nan ko sun lalace an gane ko to ga karatu mai yawa amma lokaci ba zai bani dama in karanto shi yadda ne ninya ba da na so in karanto shi tiriyan tiriyan amma yanzu sai dai in muku ishara domin a makaranta wannan tafsirin tafsiru ayatul ahkam na al-imam ibn al-arabi wadda muka bayani akan sajiya wadda an haife shi hijira na da shekara 468 ya rasu hijira na da shekara 543 a cikin wannan littafin ya kawo maganganun malamai bangarori guda biyu bangaren maskabar malikiya sun dogara da fatoyin imam maliku akan wannan matsala shi imam maliku ya ana ya ce tun da dai allah maɗaukakin sarki ya ce da annabinsa la'in a shiratta la ya haɓa tsanna amaluka to wannan yana nufin duk wani wanda ya yi ridda ko mun daɗewan shi a musulunci ko ya kai shekara sattan yana aikin ibada a musulunci sai ya ridda yana ridda na kwana ɗaya sai ya dawo bayan kwana ɗaya to ayyukan nan naki tun daga ran da ya balaga zuwa san da ya ridda din nan duk sun rubuce yanzu gobe ko yanzu da ya dawo musulunci zai sa da sababbin aiki imam maliku akan wannan fahimtar yake yana hujja da wancan aya shi ko imamu shafi'i sai yana hujja da ayan da Allah rama ya karanta fa ya mutu wa huwa kafir an gane ko sai yana hujja da cewa sai in ya mutu a kafirci da zai yi musulunci mai tsawo ya ayyukan addini da yawa sai ya rudda bayan shekaru sai ya dawo musuluncin shi to aikin can da da aka lalata za a farfado da su sai ya tasa a kansu an gane domin Allah ya ce sai in ya mutu yana ne yana kafin to amma a nan alimami ibn arab bayan biyu ya gama kawo karatu da hujjojin ɓangarorin guda biyu to a ƙarshe sai ya rinjayar da maganan al'imamu shafi cewa gaskiya in aka samu wani musulmi ya rita bayan ya je ya ci kasuwan kafirci sai Allah ya shirya da shi sai ya dawo musulunci to tsofaffin aikin shi na shekarun baya da ya yi a musulunci kan yi ridda Allah zai dawo mashi da abin shi cikin mizanin shi za a yi mashi transfons an gane sai a dawo mashi da su sai ya dasa in ya ci gaba da musulunci zai dasa akan ayyukan shi ne na baya an gane makaranta wannan tafsiri na al-imam ibn al-arabi to Allah ramma mu je ayar gaba Allah madaukakin sarki إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم الله يكافر تعمال أبكر قمي يتي ثم أكبا على الكلام على الجهاد سننتي الله تعالى تقبضين بياني كان جهادي faƙala Allah ta'ala ya ce, Inna ladina amanu lalle waɗanda suka yi imani, bi a biki Muhammadu sallallahu Alaihi wa Aishu wasallam, suka yi imani suka gaskata abin da manzan Allah sallallahu Alaihi wa Aishu ya zo da shi. Walladina hajaru, guruf na biyu kuma su ne waɗanda suka yi hijira, fara ko auta na suka rabu da gidajensu, li tsalabi domin neman yardan Allah. a karo na uku kuma a fi sabilillah suka yi jihadi saboda Allah li'ila idinihi dan daga addinin musulunci sama addinin Allah sai mala abakar kuma ya ce wa rattaba baina salatatil asnafi in ka lura Allah ya tsara waɗannan manyan ayyukan shiga aljanna guda uku ala hasbil waqi a gwargwajen da amfanin kowannensu. an gane ko abinda suke yake faruwa wanne ya wani ƙarfi sannan sai wanne sannan sai wanne domin kuwa al'imanu awwalun ai imani in kallon lura shi ne a farko innal na amanu to kenan imani ya fi kowai muhimmanci kaga tauhidi kenan akida an gane ko summal hijratu to sannan a mataki na biyu a wancan lokaci sai hijira bayan ka yi imani da Allah ka yi imani da annabin Allah to abu na biyu da ake so shine ka hijira ka bar makka ka bar ma'aikin Allah madina kar ka yarda mutuwa ta same ka kana makka to a mataki na uku summal jihadu sannan sai kokari dan ciyar da addinin musulunci gaba wa afradal iman bi mawsulihi wahdahu li'annahu aslul hijrati wal jihad hmm. in ka lura a karatu a cikin alqur'ani a ayar sai Allah ya keɓanci imani da mausul ɗin shi daban in an ce mausul shine allazi ko ka ce allazina an gane ko in ka lura an ce innal lazina amanu shi imani sai aka aka kawo mai innal lazina ɗin shi daban an gane amma da hijira da jihadi sai aka ce walladina hajaru wa da'adu sai aka hada da hijira da jihadi a allazina guda daya tunda ya ce walladina hajaru sai ko bai kara cewa wannan bai na jahadu ba sai aka faɗa mu da hajaru da jahadu aka haɗa su da a mausuli ɗaya shine allazina guda ɗaya amma shi imani yana da allazina ɗin shi naki na musamman an gane jama'a da kyau shine innal ladina amanu sai aka ƙara maimaita aka ce zina hajaru to ba a ƙara kuma ba a ƙara maimaitawa a ce wallazina jahadu ba kawai da aka ce innal ladina amanu wal hajaru wa jahadu an gane ko sai aka goya jahadu akan hajaru duka da da guda daya da Allah mun bin wannan da kyau saboda me saboda aiki imani shine tushe duk wani aiki tunawa ake a kansa. an gane wa kuma fir'ani minku da jihadi da hijira duka rasta ne na imani wani zalika jama'a kuma fi mausulin wahide shi yasa an ka lura ya hada su a mausuli daya kamar da baka bada misali nan duk in za ka rubutu yanzu za rubuta kuɗi in aka baka cek ɗin banki aka rubuta wan aka rubuta zero zero an ka lura duk zero ɗin da zai biyo bayan wannan wannan yana dogaro ne kan wannan wannan da zarar ka rubuta wan ka rubuta zero to za a baka naira goma in ka ƙara wani zero to za a baka naira ɗaya in ka ƙara wani zero za a baka naira biyu in ka ƙara wani zero za a baka dubu ɗari in ka ƙara wani zero za a baka miliyan ɗaya an gane to amma da za ka cire wannan farkon sai a baka da tarin zero guda shida sai ka je ka miƙa maka shi a banki tarin zero guda shida nawa za a baka ko sisi a ce dukkan waɗannan zero duka sun dogara ne akan wannan mai wannan to wannan mu a cikin musulunci shine tauhidi ne imani sallah zairo ne azumi zairo ne zakka zairo ne duk sauran zairo ne sai in akwai imanin nan sannan suke iya zama wani abu mai amfani an gane in ko ba wannan imanin ba za zama mai wani abu mai amfani ba da Allah mun fahimci wannan da kyau Allah madaukakin sarki ya datar da mu Allah ya ce ulaika ashabul awsat salasati waɗannan waɗanda suke dauke da sufofin nan guda uku na imani da hijira da jihadi yarjuna rahmatallahi sune ne suke fatan suke sarar samun ladan Allah sawabahu ladansa wallahu ghafurun lil mu'minina rahimun bihim lalle Allah ta'ala bai gafarta wa mu'mine ne kuma mai jin kansu an gane ko jama'an musulmi ana ya kamata a ce mun dakata sai ubangiji madaukakin sarki ya hada kusakun mu zuwa gobe insha Allah subhanahu wataala sai mu kara faɗaɗa matashiya kan wannan aya insha Allah daga nan kuma sai mu je ayar gaba muna faɗin muna roƙon Allah da abin da muka faɗi ya zanto daidai Allah ta'ala ya ba mu dada akan wanda kuma wanda kuma kuskure wanda kuma kuskure Allah ta'ala ya fi mana Allah ta'ala ya rufe asirin mu duniya da lafiya Allah ya mana katangan karfi da dinkin nafi Allah madaukakin sarki ya ba garuruwan mu da gidajen mu kariya ya kare mu akan hanyoyin mu ya kare mu a gidajen mu Allah ta'ala ya kare dukkan al'umma gaba daya daga sharrin waɗannan biyafin mutane Allah ta'ala ya shirya su ya sa su daina in ba masu shiryawa bane ba Allah ya maganin su Allah ta'ala ya maganin su ya zauna da garuruwan mu lafiya ya rufa mana asiri duk gaba ɗayan mu nan da muka haɗu duk wani wanda yake da wata bukata Allah ta'ala ka biya masa bukatar kai wanda yake da wata damuwa Allah ta'ala ka yaye masa Allah ka rufa asirin kowannen mu Allah ka ba kowannen mu abin da zai ci shayin sutura Allah ka ba kowa abin da zai ci shayin sutura Allah ka haɓaka jarin ɗan kasuwa masu neman jarin ba su da shi Allah ka ba su wanda suke karatu suke neman aiki Allah ta'ala ka ba su wanda suke da aikin Allah ka sa ma aikin nasu albarka Allah ka rufa ma kowa asiri cikin neman sa Allah ka sa ma neman kowa albarka Allah ka sa ma neman kowa albarka ya Allah ta'ala ka kaddarta mana yin ibada cikin daren lailatul qadari Allah ka kaddarta mana yin ibada cikin daren lailatul qadari ka rufa asirin mu ka shirya iyalan mu ya Allah ka shirya mana ƴaƴan mu da ka ba mu Allah ta'ala ka sa mu ɗaliban mu albarka Allah ka sa mu ɗaliban mu albarka ka rufa asirin mu duniya da lahira rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid walhamdulillahi rabbil alamin na ga yau ba kawo object da sadaka